ƙarya malamai sun kasa ta kashi bakwai. Akwai yi wa Allah ƙarya, wanda shi ne mafi muni a cikin nau'in ƙarya. Wa man azlamu man iftara ala Allahi Wane ne ya fi zalunci kamar wanda ya kirkira wa Allah ƙarya? Da Allah ta'ala tashi jero laifuka sai ce kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara min hawa ma batana wal ithma wal baghy bi ghairi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Mala ibn Qayyim yace an jero laifuka jerin gwanan laifuka manya manya aka fara da ƙarami aka rufe da babba shine yi wa Allah karya, ko jingina wa Allah maganar da bai faɗa ba wannan shine mafi muni a cikin nau'in karya. na biyu shine yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karya wanda ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ba alayya muta'ammidan maka maq'adahu minan nari yace duk wanda ya min karya da gangan to ya tanadi matsugunninsa ko masaukinsa ko mazauninsa a cikin wutar jahannama da aka yi wa manzan Allah ƙarya bai faɗi magana ba ka ce ya faɗa ko ba ka da tabbas ya faɗa ka ce ya faɗa wannan duk nau'i ne na yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya sannan ƙarya ta uku shine ƙarya a cikin harkar kasuwanci mutum ya yi ƙarya domin ya ɗaga farashin kadararsa wanda yana cikin abubuwa guda uku da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masu aikata laifuffuka guda uku Allah ba zai kalle su ba ranar alkiyama ba zai musu magana ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi Allah ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi sai sahabbai suka ce sun taɓe suwaye waɗannan sai ya ce almannan wal musbil wal munafiqi sil'atahu bil halifil kabe yace na ɗaya shine mai jan tufansa a ƙasa domin nuna takama da isa sannan na biyu wanda zai wa mutum wani abu na arziki daga baya kuma ya zo yana yi masa gori na uku ɗan kasuwar da yake yin ƙarya ya rantsuwa domin kadararsa farashinta ya ƙaru ya siyo albu dubu ɗaya ya ce wallahi tallahi dubu ɗaya da ɗari biyu na siyo shi in na siyan maka haka da ƙasa na faɗi a kuma yadda a ƙara masa wani abu a kai wannan shi ma muni ne a cikin ƙarya shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya ma 'yan kasuwa da zai wuce ya ku 'yan kasuwa ku yawaita sadaka domin kasuwancin ku yana cakuɗe da ƙarya da sauran abubuwan da ba su dace ba. To sannan ƙarya ta hudu shine yin ƙarya wacce take ta haramun mummuna mutum ya tabbatar abin da yake yi din ba daidai ba ne kuma ya ce daidai ne ko daidai ne ya ce ba daidai ba ne wannan shi ma nau'i ne na ƙarya mafi muni sannan akwai karya ta biyar Shi ne wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum uku ba na ƙirga su cikin makaryata. wanda shine zai ba da nau'i uku kenan ice mutumin da ya karya domin ya yi sulhu tsakanin wasu masu faɗa mutum biyu da suke rigima domin ya sulhunta tsakaninsu misali akwai rigima ta kece tsakanin wani da wani sai mutum ya je ya ce ai wane yana neman ku shirya kuma ma ya ce yana gaishe ka watakila ma ga kaza ya ce a kawo maka alhalin duk bai faɗi waɗannan maganganun ba makasudin mai wannan magana shine ya sassauto da zuciyar wancan ɗin da yake cikin fushi da ɗan uwansa suke rigima suke gaba domin ya kawo sulhu a tsakaninsu to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a kirga shi cikin makaryata sannan ƙarya a filin daga domin kare kai ko kuzuzuta barazana domin abokan gaba su razana wannan shi ma ba a ɗaukan wanda ya wannan a matsayin ƙarya sai kuma ƙarya wato ta bakwai kenan shine wanda miji yake wa matarsa domin a samu maslaha ta zaman aure ya san bai da hali ko bai da ƙarfi ko bai shirya ba ko bai tsara ba in ya ga alamar rigima ko tashin hankali ce mata ai ina nan ina shirin sai miki kaza ko yi miki kaza ko kawo miki kaza wanda ranta zai daɗi a shirya irin wannan tun da yayi ne domin kyautata rayuwa ta aure sai kaga a ƙarshe Allah subhanahu wataala ya bashi abin da zai yi din domin ya fitta shi kunyar wancan abin da ya yi wa iyalansa don a zauna lafiya a lokacin da ya ɗauki wannan alƙawura ko ya faɗo na maganganu don ya faranta wa matar rai ne ta saki jiki ta zaman aure da shi amma ba shi da abin lokacin ko ya faɗa mata wasu maganganu masu daɗi wanda ya san ba gaskiya ba ne amma don hankalinta ya kwanta don ba na tunanin kowa sai ke in na je kasuwa tunanin ki nake nan ƙarya yake yi duka baya tunanin kasuwancinsa kawai yake da sauran irin maganganu waɗanda suke masu daɗi amma dai an san ba gaskiya ba ne an yi su ne kawai dan dai a ja hankali a zauna lafiya wannan aka ce ba a kirga shi cikin makaryata. da haka nau'in ya zama bakwai kenan hudu daga ciki haramun uku daga ciki kuma shari'a ta halatta kamar da ya zo hadisin musulun na hadisin ummu salama amma ƙarya domin kare kai ita ma kashi biyu ce akwai kare kanka ko kare wani yadda kare wani yake kamar da malamai suka faɗa yin ƙarya a nan ya zama wajibi misali wani ne ya biyo wani da makami zai halaka shi sai ya zo ya ɓuya a inda ba wanda ya gan shi sai kai sai ya zo ya ce maka to Allah ka ga wani ko ka ga wani mutum ka gan shi yana ta nishi ga cikin fushi ga makami a hannunsa ba nan ba za ka ce ka gan shi ko ka ga inda ya shiga ko gashi can ba sai ka ce a ya gaba ko ka ce ya wuce ko ban gan shi ba wannan ƙaryar domin ka kare ran wani malamai suka ce wannan wajibi ne domin yin gaskiyarka a nan zai bayi zuwa ga halakar da ran wani sannan ƙarya domin kare kanka ita ma kashi biyu ce akwai kare kanka da gaskiya akwai kare kanka da ƙarya mutum ya san bai da gaskiya kuma ya san abin da ya ba daidai ba ne kuma ya san ya yi laifi kuma ya ƙara yin ƙarya ya zama laifi na biyu wannan haramun ne kamar da ka abin malik yake faɗa hadisinsa da Imam Bukhari ya rawaito yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da a gaban wani mutum na tsaya daga cikin mutane ba kai ba da na san maganganun da zan faɗa in kare kaina domin an bani musu da jayayya amma na san kai idan na yi maka ƙarya to da sannan Allah subhanahu wata'ala zai bayyana gaskiyar abin da ya faru ƙarshe kai fushi da ni Allah ya fushi da ni in rasa biyan gaba ɗaya don haka na tsaya a gaban ka ina shaida maka cewa babu dalilin da ya hana ni zuwa yakin Uhud yakin Taboka babu dalilin da ya hana ni zuwa yakin Taboka face kawai dai na yi ganganci don haka a yi min hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya tanada kaga anan yayi kuskure kuma yazo ya bayyana gaskiyar kuskuren don haka a ƙarshe su ukun nan Allah ta'ala ya musu afuwa bayan kwana hamsin da suka shiga cikin yanayin yi, Allah ya fi musu saboda gaskiyarsu don haka ka faɗi gaskiya komai ta jawo maka alheri ne haramun ne mutum ya yi ƙarya domin yana ƙarya za ta kare shi sannan akwai ƙaryar da mutum yake yi ɗin don ya kare kansa daga wanda yake sha'awar halaka shi ko mutum ya zo ya ritsa mutum da wani makami ya ce masa sai ya faɗi wani abu wanda ƙarya ne ko sai ya karyata wani abu na gaskiya ko sai ya gaskata wani abu na karya ana masa barazanar halakar da ransa ko cutar da shi sai faɗi wannan magana da ya san ba gaskiya ba ce to wannan ɗin babu laifi kamar da aka wa amma bin yasir kafare suka kama shi bayan sun kashe babansa yasir sun kashe mahaifiyarsa sumayya sun kashe ɗan uwansa abdallah sai kuma aka gana masa azaba mai tsanani Karshe ya ce suke so ya faɗa suka gaya masa cewa ya faɗi wata mummunar magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya san ba gaskiya ne wa faɗar wannan ga annabi amma ya faɗa domin ya kare kansa kuma suka kyale shi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka akan wannan abu da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi ya kake jin zuciyarka lokacin da kake faɗar wannan abu ita zuciyata tana cike da gaskata ka na faɗi wannan ne da baki domin in kare kaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce in sun sake takura maka sun ƙara matsa maka sun ƙara tilasta maka ka faɗa wanda shine malaman tafsiri suke cewa dalilin saukar ayan nan cikin suratul nahl man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wato wanda ya kafarta da Allah bayan imaninsa sai dai wanda aka masa tilas wannan Allah ya karɓi uzurinsa tilas aka masa ya faɗa ko tilas aka faɗa masa ya aikata wannan babu laifi haka wannan shine bayanai dangane ga kashe-kashen karya. idan wasu malaman suna kasa ƙarya ma wajen kashi saba'in suna cewa ƙarya takan shiga rayuwar mutum ta kowace fuska akan yi murmushin karya, a yi dariyar karya, a yi shirin ƙarya tafiyar karya, abokan karya, kasuwancin ƙarya mul ƙarya duka mutum yana iya ƙaryatar da rayuwarsa ga baki ɗaya ya saka ƙarya a cikinta wanda ƙarshe kuma wannan shi ake kira cikakken maƙaryaci wanda haunin littafi malami ya rubuta mai suna alkazibu ba ka samu wato ƙarya da kashe-kashenta kashen ya kawo wajen kashi saba'in na ƙarya duk dai tana komawa zuwa ga neman suna da neman ɗaukaka da neman burgewa da neman kanka kai da girmama kai da nuna isa wanda duka wannan har da shiga ƙarya duk wannan shiga sojan gona jahili ya shiga malami sun ya yi shigar gona ya sa tufafin da ba cancance shi ba ko ya girmama kansa fiye da kima duk waɗannan nau'i ne na karya.